wannan makaranta dama mun shirya ta ne a cikin ɗari su su ɗauki hamsin mu mu ɗauki hamsin abin yake ya shafi gine-gine abin yake ya shafi tafiyar da makaranta kula da yara da sauransu duka wannan mun rubuta shi a rubuce mun yi yarjejeniya da su ga abin da za su yi ga abin da za mu yanzu wannan shekara za su ba da yara ɗari za mu ba da ɗari yanzu wannan yara namu za su tafi idan suka je a nijiyar za su fara faransanci kafin yara su dawo makaranta 'yan uwansu sun soma iyawa to da yake kuma ƙanana ne za su koyi yaran da sauri kuma da ike karatunsu shekara bakwai ne tsarin shine shekara duk shekara su ba da ɗari mu ba da ɗari yayin aka yi shekara bakwai muna da yaro dubu da ɗari hudu su suna da ɗari bakwai kano tana da ɗari bakwai gwamnan kano rabi mu ta kwankwasa kenan a zan mu da shi bayan ya danka takardun guraben karatu ga ɗalibai ɗari da ɗaya da aka ɗauka a sabuwar kwalejin. Madam Maryama Ibrahim ministar ilimi ta jamhuriyar Nijar ita ce ta wakilci shugaba Muhammad Yusufu a wurin bikin wadda aka yi a tsakiyar gidan gwamnatin Kano. Daman Nijar da Najeriya kowa ya sani ƙasashe ne da suke wa da ƙani. Turawa suka raba mu addinin mu ɗaya, harshen mu ɗaya, tarbiyoyin mu duka ɗaya. Yanzu wannan makaranta da aka kera zai ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin yaranmu mu na nijar su koyi ingilishi yaran najeriya su koyi faranshi ban da wannan ƙarfafa zumunci muna tsammani lakwal ce wanda ba a taɓa yin irin ta ba inda za mu bai yara horo na gari su samu ilimi cikakken ilimi da zai musu eh, ba su dama su ta yi su yi aiki ko ina cikin duniya mu shine burinmu tuni dai gwamnati ta kammala tsare-tsaren tashin ɗaliban daga nan kano zuwa birnin yamai a talatar nan domin fara karatu gadan-gadan